أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da goma ga wata wato wata shida goma ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari da ke wannan layi na shehu abdullahi dan fodiyo a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka sa ƙur'ani ya cece mu muna cikin suratul nisa'i mun tsaya aya ta 47 za mu tashi aya ta 48 tunda akwai jiya mun fara maganar shirka za mu ci karo da wata ayat nan gaba wacce take da alaƙa da shirkar abinda ba mu faɗa ba a wannan ayar sai mu faɗa aya ta gaba akar makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Allah ta'ala ya ce alam baka gani ba ban baka labari ba ilal ladina zuwa ga waɗannan da yuzakkuna suke tsarkake an kusahun kawo kansu balillahu shi Allah shi ne wanda ya zaki man ya sha'u yake tsarkake wanda ya ga dama wala yi na fatila mutane ba za a zalunce su ko da ainihin wato ba wanda ke cikin dabino ba wannan ayar sababin saukanta abdullahi dan abbas ya ce an na da yahudu wasu mutane daga cikin yahudawa atau bi atfalihim ila annabi sallallahu alaihi wa wa sallama sun dauko kananan yaransu suka zo wajen annabi wa qalu suka ce ya muhammad ala haula idhanbun yanzu wayannan kananan yaran suna da zunubai kuwa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yace la wayannan ai kananan yara ne me suka yi a rayuwarsu da Allah zai rubuta masu zunubi faƙalu sai suka ce wallahi na hannu mu nan da ka kani ba mu kasance ba illa ka haƙula ifaci kamar wa'annan ne ma amilnahu bil laili duk abin da muka aikata na aikin sabo da daddare to kuffira anna bin nahari gari na wayewa za a kankare mana laifin wa ma amilnahu bin nahari duk abin da muka aikata shi kuma da rana kuffira anna billari gari na da daddare kuma za a kankare mana wannan zunubin da suka faɗi wannan maganar sai Allah ya saukar da alamtar ilal ladina yuzakkuna anfusahum baka ga wanda suke tsarkake kawo kansu ba sai Allah madaukakin sarki ya ce Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama da haka malamai suka ce wannan alamtar din wato da ma'anan alam tukbir ko alam tukbar ashe ba a baka labari ba wanda ita ce maganar da fata da ya faɗa wasu suka faɗa suka ce alam tara ilal ladina yazquna anfusahum da ma'anan alam alam shin baka sani ba wanda ita ce maganar da al-imamu zujat ya faɗa yazquna anfusahum kuma shine yamdahuna bil bara'ati min adh suna tsarkake kawukansu ta hanyar cewa su sun riga sun kubuta ba su da wani laifi ko gaban Allah aka je su sun riga sun sha da haka sai ya zamanto suka ce fi'ilin zakkuna. akwai abin da ake ce masa fihi ilalu bi hasbi aslihi saboda asalinsa shine yuzakkiyuna ne akwai ainihin wato bidon mil ya thaniya da yima ya unta bi damma wanda aka yi nakalin wato harakarta zuwa ga kafin sannan sai aka shafe ita ya'un din saboda haduwar sukun guda biyu domin asalin fi'ilin daga zaka ya ne zaka'an wa zakwar da aka azzakatu da yake zuwa qur'ani ba masdar ne, ismu masdar ne shi kuma ismu masdar ya yazo ba akan kiyasi na fi'ili ba Kamar wallahu an bata al-ardi nabata wanda nabat isma masdar ne da masdar ne zai zama wallahu ambatakum min al-ardi bata. kaman wato wa kazzabu bi ayatina kizzaba kizzabin isma masdar ne ba masdar bane domin da masdar ne tunda kazzabu ne to masdarin ya kamata ya zama to takriban ne to wannan yana zuwa dan haka inda kaga az-zakatu a qur'ani ba masdar bane isma masdar ne amma masdar din zakat yazku zaka'an ne wa zakuwar kalman kuma zakka asali a yare na larabci tana nuni madda na ainihin wato zakawa tana nuni ne ala ziyadati akan karuwar abu ma da ci gaba wa tsahara da tsarki wal baraka da cewa abu yana da albarka wa kasratil khairi da yawan alheri wassala da kuma gyaruwar abu shi yasa Allah ya kalli annabi ya haya yace masa ya ya haya kitaba bi quwwa wa atinahu al-hukma sai ce wa ananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya da sai ya faɗa kalmar zaka akan annabi ya haya yana nufin duka waɗannan abubuwan sun taru akan shi shi yasa idan aka yi masa ƙari ya hau wazani na fa'ala yufailu idan aka ce zakka yu-zakki, to mazarin sa tazkiyatan ne idan kuma aka yi ƙari na zakka ya ta mazarin sa wato ta tazakkiyan ne to shi yasa fi'ilin yuzakkuna a nan gurin daga zakka yu-zakki ne na haka mazarin sa sai zaman to tazkiyatan ne cewa. ita kulman kalman wato zakka da duk abin da yake da alaka da shi idan ya zo cikin littafin Allah yakan koma zuwa ga ma'anoni kamar haka akan yi amfani da kalman azzakatu ana nufin shine abin da yake al-aqrabu ila al-maslahati abin da yafi kusa zuwa ga maslaha Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ka shiga gidan da ba gidanku ba sai ka yi sallama ka mai izinin masu gidan tukunna kafin ka shiga ƙarshe Allah ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum idan ka je gidan baka samu kowa ba ba amsa maka ba Allah ya ce kakka shiga har sai an maka izini wa in qila lakum urji'u in aka ce muku ku dawo sai Allah ya ce farji'u huwa azka lakum ku dawo da aka azka anan shine al-aqrabu ila al-maslahati domin in ka kutsawa mutum gidansa ba tare da izininsa ba bayan ka sallama to watakila za ka iya samun shi a halin da bai kamata ka same shi ba shi yasa Allah ya ce wa in ƙila lakum murji'u in an ce muku koma kar ku shiga to Allah ya ce farji to amma yanzu da mutum zai zo ya maka sallama watakila bai ma faɗa ma cewa gashi nan zuwa ba bayan ka amsa ya ce ya shigo ka ce a yi hakuri da Allah ya koma kana da uzuri ne wallahi in ya koma sai ka sha zagi ya ce mutane mallan sun zama yan girman kai ba uzi to shi sa a mu'amala ta rayuwa yanzu in kana so ka zauna lafiya to ka gina ta akan abu guda biyu kyautatawa mutane zato da ba su uzuri duk wanda Allah ya haɗa shi mu'amala da mutane idan yana so ya zauna lafiya to ya gina ta kan abu biyun nan ka dinga ba mutane uzuri sannan ka dinga musu kyakkyawan zato duk lokacin da ka ga mutum yana ba da uzuri yana kyautata wa mutane zato ko alama ce ta imani muna na zato da rashin ba da uzuri wallahi wannan alama ce daga cikin alamar munafakai sai a hankali da ita sannan al'alalu abin da yake halar ana ce masa azzaka Allah madaukakin sarki da yana magana akan abin da ya shafi ashabul kafi sai ya ce fa ba'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman da aka azka ta'aman da anan da ma'anar abinci wanda ya fi zama ainihin wato halar sannan akan ce azzakatu da ma'anin alhusnu wal latafa abin da yake yana da kyau sannan yana da ainihin wato tattausa ne abin lokacin da annabi Musa suka tashi da kijirar Allah ya ce fan talaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala qala sai annabi Musa ya ce a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ta shay'an nukura sannan akan ce az-zakatu da ma'anin al'ilaji wasu was magance abu da kuma tsari abu shi yasa Allah madaukakin sarki a can gaba sai ya ce fa na an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhuma sannan akan ce az-zakatu da ma'anin al-ihtiraz an tsarewa daga alfasha Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i sai ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan ba dan falalar Allah da tausayinsa da jin ba da babu wani mutum da ya isa ya kare kansa daga fadawa cikin ainihin wato albasha sannan al al’ata’a fuskantar Allah da aikin ɗa ana ce masa zakka Allah ya ce wa man a mu'minan Amina amila as-salihati ya kala kuma daraja ta ula sai yace jannatu adnin tajri ta da al-anharu na fiya. sai ce wa zalika jazaa'u man zakka? wannan shine sakamakon wanda ya zakka amma ba ta dukiya ba fa sannan akan ce az-zakatu da ma'anan tauhidi da kaɗai ta Allah madaukakin sarki Na haka Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sannan akan ce az-zaka da ma'anan as-sana'u wal madaw wanda shi Allah yake magana anan yabo shi yasa ya faɗa ya ce alamtar ilal ladina yazkuna anfusahum sai ce balillahu yazki man yasha wa la yuzlamuna sannan an-naqa wa taharatu wato tsarki na rai ana ce masa zakka shi yasa Allah sai ya kawo jawabin yace kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha sannan akan ce az-zakatu da ma'anin zakka ta shari'a shine Allah yake hadawa a Qur'ani yace wa aqimus salata wa atuz zakata anan wajen Allah madaukakin sarki da yace alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum baka ga wanda suke tsarkake kawo kansu ba bai faɗi kaifiyar yadda suka faɗi da yadda suke taskiya kansu ba mun faɗi sababin nuzul amma a gurare da dama Allah ya faɗa abin da suke faɗa daga ciki Allah ya faɗa ya ce wa qalu sun ce lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda ko lahira haka ne sun ce wuta ba za ta shafe su ba sai yan kwanaki yan kaɗan Allah ya ce kulka ce attakhadtum inda Allah ahadan kun yi alƙawari da Allah ne am taquluna ala allahi ma la ta'lamun at-taqassum inda allahi ahadan falan yukhlifa allahu ahada kun yi alƙawari da Allah ne cewa ba zai sa ku wuta ba sai 'yan kwanaki kaɗan ko ko kuna faɗar magana ne akan Allah wanda ku ba ku sani ba wannan ita ce taskiya ta farko sannan taskiya ta biyu sun ce aljanna ta su ce su kaɗai banda su ba wanda zai shiga Allah ya ce masu kul in kana lakum ad-darul akhirah in dai kun ce gidan lahira ne naku ne ku kaɗai inda lahi khalisatan min dunin nasi wai lahira ma aljannan mata su ce su su kaɗai banda su babu wanda zai shiga Allah sai yake ce fa tamannaw al in kuntum sadi in kun isa ga hanyar nan ku zo ku tafi yanzu yadda kake da matsayi da gata da daraja a gurin Allah kana nan zaune a sakwato ka isa ka bude ido kai ka ganka aljanna sai ka biyo hanyar aljannan ina mutuwa sai ka mutu walau kanat ad-dunya tadumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya imu ha wa yabqa dhunubi wal ma'asi kama hiya sai mutum ya mutu shi yasa Allah sai ya ce ku al-maut in kuntu sadiqin amma Allah ya ce walan yatamannau abadan har abada ba za su yi da su burin mutuwa ba saboda abin da suka san hannunsa tana yin na laifi sannan sun ƙara faɗa suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan babu wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko kirista kaga ka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wani kuma ba Allah bane ya faɗa haka to wannan yana daga ciki na haka da suka faɗa sai Allah ya mai da martani yace tilka amaniyuhum wannan gurace guracen su ne da haka da suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja in dai da gaske ne abin da kuka faɗa sai Allah ya ce bala wannan maganar da suka faɗa ba haka ne, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan yana daga cikin taskiyan wa qalat yahud wan nasara da yahudawa da kiristo sun ce na hannu abna'ullahi wa ahibba'u mu 'ya'yan Allah ne kuma mu kaɗai ne Allah yake so Allah ya ce kul falima yu'adhibukum bi dhunubikum to tunda ku Allah yake so me yasa kuma in kun yi zunubi yake muku azaba sai ya ce bal antum basharun mimman khalaqa ku mutane ne daga cikin abin da ya halitta kawai ya gafiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir mulkin sama da kasa ba na kowa bane nashi ne da haka wani gurin malakar sun faɗa sun ce su su kadai ne su ne waliyan Allah Allah ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi wa tamannaw al-maut in kuntum sadiqin ka do yabu yahudi wai shi ma wali ne duk wata bargazar da suka yi wa suka ce Allah ku turu ne annan Allah lankwasashe ne Allah talaka ne suka kashe annaba suka yi duk fasadin da suka yi kuma kaga suna cewa su ma waliye ne to in yahudu zai da awar waliyataka to ai shi fi sauki kowa ma zai da awar waliyataka to sai dai akwai dama waliyai na Allah shi yasa ibnu taymiya rubuta al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shayatin ya kawo bambanci tsakanin mu'jiza da sihiri sannan kuma da karama dillata tafin aƙida na hadu suna an ka karanta ba ma musun karama waliyai kuma kamar yadda muka faɗa waliye na farko a gurin mu ajin farko su ne sahabbai kuma karama ta tabbata tun daga kansu abubuwa na karama ya faru ba ma musu amma akwai sihiri akwai kuma mu'ujiza mu'ujiza wannan abu ne wanda yake binci annabawa sihiri kuma kowa zai iya da mutum ya zo ya tara mutane ya ce to jama'a a zo zai tsallake ruwa ba kwale-kwale a wannan dan sihiri ne matsafi ne wani nan ya tashi ya tafi kasashen laraba ya dinga cutar mutane sai ya ɗauko ƙur'ani sai ya ajiye sai ya ce ƙur'ani ya kasu gida shida ƙur'ani sai ya rabu gida shida nan izu goma nan goma nan goma sai ya ce na can gurin ya tashi ya koma can ƙur'ani da kanshi ba ya ce na can ma ya tawo nan na can ya buɗo kansa sura kaza aya kaza ya karanta kanshi aka dinga layi ga wani wali ya bayyana kaga wallahi wannan da zai zo Najeriya haka za a ce wali wali ne wani malami yana zuwa ya kalla abin da ake sai ya gane sihiri ne sai ya je ta koyara guda biyu sai ya ce ɗaya tsaya a gabas ɗaya a tsaya a yamma da ya fara su kuma su fara karatun haka kursi su ɗaga murya ana farawa yara suka fara karatun atul kusi ashe da aljanu yake amfani billahi lazi aljanun suka gudu aka yi aka yi qur'ani ya motsa ya ki motsa aka irin wannan ko wannan ana yi da ba a nan Najeriya an yi wata mata a nan Maiduguri duk ranar da aka ce za ta bi wuta cikin gari to ranar bacin kasuwa saboda za a kashe hanya za a kashe titina saboda za ta zo ta tara mutane a wajen taro za a ga kuturu ya zo ta warkar da shi gurgu ya zo ta warkar da shi makamu ya zo ta warkar da shi shikenan aka ce ga wata waliya ta bayyana to gwamnan wannan lokaci ya ce to gaskiya dai makafin nan da guragun nan da ake warkarwa ba a san su ba abin da ya kamata a yi a yi cigiya kowace unguwa a nemo original kuturu da mutanen unguwa su aka sa sanarwa kowace unguwa wanda aka tabbatarwa na makaho ne an haife shi ya samu matsala aka ce a cikin shi ashe matan nan idan an zo taro wanda suke zuwa da siga ta kutare ko makafi ko guragu ashe jinni ne suke zuwa a wannan suran sai su tashi sai su koma daidai a gaban mutane sihiri haka ake amfani da shi sihiri haka ake amfani da shi to in kana da ta'amuli da jinni babu abin da ba zai yi wace irin wannan sai ga mutum an gama aikin haji ya ce maka ya tafi aikin haji kuma a ce ma an gan shi a can kuma ka tabbatar san da ya tafi an riga an rufe iyako ba wani jirgi mai tashi sannan in ya zama abin da yake ya dawo sanda kuma ya dawo babu jirgin da ya fara tashi in kana ta'amuli da jinnu zai saboda Allah ya ba su sauri wajen yin abu yanzu yanzu nan wani mutum ya tashi da cefanansa gamta magariba yana sauri dai kai gida yana ganin ya lati sai ya ga wata mota sai ya shiga ya ga ana dawanau dawanau yana shiga ashe bai sani ba mota aljanu ce sai ya an ce ba wuce minti biyar ba to jama'a na tana sa sauka na tana sauka daga nan ba za mu tsaya ba sai bangon duniya ka gani ka shiga wannan mota ai wallahi ya ga kai Ko wallahi yana yana yana yana yana lekuwa ya ganshi ganshi a tana bai wuce minti biyar ba don kana ta'amuli da irin wannan aljanin zai to gaskiyar magana ana hawa mutane renin hankali da maganar waliyan nan da aka karama ta farko in Allah ya baka imani da aiki mai ya game maka karama wannan shine abu na farko ko ka ga mutum cikin azumi fa cikin ramadanan nan ana tafsiri bayan sallar la'asar kawai kaga ya karyo kwana da gurasa a hannun shi yana ci ba a fasha ruwa ba kenan idan mutane suka kalle shi kowa abin ya ɗaure masu kan sai a ce sai wanda ke kan kudura yana tafsiri sai ce a jama'a na san kun shi yanzu yana cin gurasa kuma ga shi ba a sha ruwa ba ko algata ba wala ai dami mamaki wani <laughs> ko algata ba wala biyan azumi ne sai ce to yanzu nan da kuke gani shi shehi daga makka yake an sha ruwa a can to lokacin da zai hauro ya so sai ya ga wani balarabe da gurasa shi ne ya na haka ake to saboda haka mutum ya tashi ya karatu saboda haka mu mun sha faɗa mun ce in dai sahabbai ba su zama wani ba ajin farko dan babban dalilin da yake sa ka zama wani shine imani da taqwa kuma babu wanda ya kai sun dai imani da takawa ne da shaidar Allah da shaidar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da haka Allah sai ya ce balillahu zaki man yasha sai ya kawo bal wato harfu itrabin an taskiyati anfusihim harafi ne da Allah ya kawo dangane da karyatawa da suka yi makawo kansu suka ce su ko lahira aka ne da abin da zai faru in suka yi anan sun ci bilis to wannan bai gaza irin abin da wasu ke masa kawo wasu wuridai wani ya ce ga wani wuridi ka yi an dai lahara an baka shiga aljanna baka shaƙe shi ko a yana zai tashi da rigar da za ka shaƙe shi ofis shi dai ƙur'anin cewa wadda kada ci tumuna ƙurada kama kare ko babu wani wani ko da ya zo duniya da kaya a jikin shi kuma Allah ya ce yadda ya zo duniya haka zai koma to sai ya ce ga wani wuridi idan ka karanta an an dai lahara in baka shiga ba to in baka shiga aljanna baka shaƙe shi kuma wurin da ba Allah bane ya faɗa ba annabi bane ya faɗa kawai zuwa ya je har haɗo ya zo ya kawo ya ce gashi nan ayi in ka ce a saki nashi a kama na annabi kayi laifi ba shi wanda laifin da muka wa mutane ai shi ne mu ba namu muka kawo ba mu cewa muka yi shi babban mai gida dole a yadda ya fi kowa iya addinin nan to kowa ya ajiye na shi a ɗauki na na shi wanda aka yi kula shi ne laifin da ake mun ce in zikiri ne to dole ya zama ya fi kowa ya yi zikiri domin shi ne shugaban zakirar. in sallah ne in azumi ne in meni ne kowa ya yadda cewa bai iya ba a ajiye a ɗauki na shi wasu ce a'a ina ai ga su wani da wani su ma sun isa dole yadda annabin ya isa ya kawo daga gurin Allah ya ce a yi to su ma mutanen za su kawo su ce a yi Allah ya ce balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila ya tabbata a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur yace balillahu yuzakki man yasha'u ibtal wannan batawa Allah ya daimu mutaqaddim dangane da wannan aqidar da suka kudirce bi isbat diddihi dangane da kudirce kishiyar wannan wa huwa shine anna taskiyata wato lallai tsarkakewa ya kamata ya zamanto shahadatun min Allah shaida ce daga Allah wala yanfa'u ahadan an yuzakki nafsahu duk wanda ba Allah bane ya tsarkake shi shi ya makansa taskiyar ba ta da wani amfani a ko mutum ne yau mu'amalar yau da gobe in shi yake faɗa shi shine kaza ne abin yana ɗorewa to ya bari tukunna mutane su yi masa shaida kaza ne kafin shi ya makansa yace wa fi tasdirul jumlati bil wato wajen bude jimla da bal yace tasrihum bi ibtal Ya yace wannan a fili Allah ya fito ya bata abin da suka faɗa wa annal ladzina zaku anfusahum la hazza lahum fi tazkiyatillah duk mutumin da ya tsarkake shi ba Allah bane ya masa taskiya to ba shi da wani rabo a wajen Allah wa annahum laysu mimman yasha Allah tazkiyatahu walau lam yadhku wannan yana nuna maka cewa ba sa daga cikin wanda Allah ya so ya tsarkake ko da bai fito kai tsaye an faɗa ba ƙaryatawa da aka aka ce balillahu ya zaki man ya sha to su ba sa daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala din yake so shi yasa ya faɗa a wani gurin yace allazina yajitanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa lam sai yace inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardh wa id antum ajinnatun fi butuni sai yace fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar mutum ya makansa taskiya in kai na Allah ne shi Allah ya sani in kai ba na shi bane duk yanzu zaman mu a nan gurin duk wanda yake na Allah ne Allah ya san waye na shi wanda duk ba na Allah bane Allah ya sani haka mutanen sakkwato yanzu duk wanda za ku nada ku ce wa wani wali ne in na Allah ne shi Allah ya sani in ba na Allah bane bata makan ku lokaci kuke dan kai ka nada mun ba Allah bane nada ya nadu ai bai nadu ba ka nada din aje lahira kuma Allah ya kwance ma ga wanda ya sai naɗa a can ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allahu anhum yawmal qiyamati ga kunan kuna ta jayya sai kun kare wasu mutane akan ƙarya to a kai lahira a gani akwai wanda ya sai kare sa can ba wanda ya isa amma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taskiyarsa shi ya faɗa ko Allah ne ya faɗa Allah ne ya faɗa ba shi ya faɗa da kanshi ba shi yasa da zai masa gaskiya sai da ya rantsuwa ya ce wa najmi idha hawa ina rantsuwa da tauraro lokacin da tauraro yake faduwa ko ina rantsuwa da qur'ani lokacin da qur'ani yake soka kadan kadan ko ina rantsuwa da zuciyar wani mutum da take da haske wajen shiryarwa kamar yadda tauraro yake da haske gurin shiryarwa sai ya ce ma dalla sahibukum da haka wajen ma dalla sahibukum wa ma gawa don haka zakkahu fi aqli Allah ya tsarkake annabi wajen hankalin shi ya faɗa ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wa zakkahu fi sidiqihi Allah ya tsarkake annabi wajen gaskiyar shi yace wa ma yantiqu anil hawa bai magana ta san me wa zakkahu fi ilmihi Allah ya ba ilimin da ya zo da shi ka taskiya yace allamahu shadidul quwa wa zakkahu fi basarihi Allah ya ba wato ganin da annabi yake kallo ya shi taskiya ce ma zagal basaru wa ma qaga wa zakkahu fi fuadihi Allah ya ba zuciyar annabi tsarki ce ma ka al fuadu Mara ra'a wa zakkahu fi sadrihi Allah ya ba kirjin annabi taskiya yace alam na sharaha laka sadaraka wa fi dhikrihi ya tsarkake ambatan annabi yace wa rafa'ana laka dhikiraka wa fi tuhurihi Allah ya ba annabi tsarki wajen ainihin taskiya wajen tsarkinsa ya faɗa ya ce ainihin wa ana anka wuzuraka wa zakkahu fi hilmihi ya tsarkake annabi wajen hakurin shi ya ce bil mu'minina rahufur rahim sannan Allah madaukakin sarki ya rantse da rayuwar annabi ya ce la amruka innahum lafi sakaratihim ya amahu sannan wa nasarahu Allah nasaran azizan yace wa yansuruka Allah nasaran aziza sannan ya ce masa wala saufa yi utika rabbuka Allah zai ta baka har sai ka yarda sannan ya ce masa inna a ka? alkausar na baka tarin alheri mai yawa sannan ya rantsi da garin da yake cewa wattin wa zaitun wa turi sirin wa hadal baladin amin gabaki ɗaya ya haɗa ya tsarkake annabi wajen ɗabi'unsa baki ɗaya ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim dan kana kan ɗabi'u wanda suke manya-manya tunda Allah ya kalli Kulu ya ce masa azim ko ka gane ko baka gane ba duk abin da Allah ya ce masa babba ne babba ne to tunda balillahu zaki manya shau Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama cikin ganin damarsa ne ya ɗauki wannan taske ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa wanda suke taɓa mutuncin annabi duniya ba ta taɓa ganin mutum mai alheri ba kamar wannan shi yasa za ka samu hatta wanda ba musulmi ba suna yin rubuce-rubuce su ce sai ka wani ya zo zai yi rubutu ba musulmi ba ne sai ka ya ce mutumin da ya fi kowane mutum nagarta a duniya shine annabi muhammad akwai wani kafiri da ya faɗa ya ce rikicin da duniya take fama da shi da wannan mutumin allah zai dawo da shi ya ce ce watakila yana zaune yana shin shayi zai warware rigimar duniya ne zai warware rigimarta shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sahabbai ba su taba ganin tashin hankali a rayuwarsu ba irin wannan lokacin saboda kaunar da suke wa annabi kauna ce wacce ta kai makura shi yasa duk abin da wani zai zo da shi da sunan yana san annabi wallahi baka isa ka so annabi ba irin yadda abubakar ya so annabi a ga sahabbai ma wanda ba su kai sayar na abakar ba mutum zai zo ya kalla annabi ya ce wallahi ya rasulullah ina son ka la'anta a habba ilayya min ahali wa mali na fi son ka fiye da iyalaina da dukiyata zai ce idan ina gida in na tuna ka bana yin haƙuri sai na taso na kalle ka ya ce in na tuna zan mutu za ka mutu ko na shiga aljanna idan ba za mu haɗu da kai aljanna ba ina ganin har yanzu akwai damuwa sai Allah ya saukar da man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina to wannan ɗaya daga cikin dalilan mu na cewa duk abin da wani zai kawo da sunan kaunar annabi ba a isa a kaunaci annabi ba irin kaunar da sahabbai suka mai mun faɗa a karatun mu na yamma al-imamul mali ya kawo a kitabul jihad a mota Yaki aka zo an gama za a dawo gida annabi bai ga sa'ad bin rabi al-ansari bai ya minki ya ce waye zai je ya zo mai da labarin shi wani mutum ya ce ni fa da habar rajul mutumin nan ya tafi ya tsufu da qatala yana ta yawo tsakanin gawawakin da aka kashe sa'ad bin rabi al-ansari bai riga ya mutu ba lokacin da ya dago ya ga mutumin yana ta kai kuma ya ce masa mashi anuka me kake nema ne sai ya ce masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li'ati yahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni in je maka da labarinka ya ce to in ka ce ka ce ina gaida shi kuma nan da ka riga ka ganni an sare ni an harbe ni an yi min kaza har waje guda goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya kuma kai na san ka kai ansar ne kai mutumin madina ne ya idan ka je ka ba mutanen ka labari babu wani mutum daga cikin mutanen madina da zai kawo uzuri gaban Allah Allah ya karɓi uzurinsa in ya bari aka kashe annabi yana da rai ya ce sharaɗi shi ne kai ka fara mutuwa gurin kariya ga annabin kafin annabin ya mutu ya ce amma in kai kuskure ka bari annabin ya riga ka mutuwa ya ce to babu wani abu da za ka kawo na uzuri gaban Allah Allah ya karɓa to da ka ce abu sahabbai ba su yi ba da sunan san annabi wannan abun ba daidai ba ne wani ma ta ba ta sai ce zaman ka a sakwata ai bida ne annabi ya zauna a sakwata ne kaga wannan ba magana ta karatu yake ba magana hauka yake magana ce yake ta hauka zan tuna an taɓa yin wata fira da Sheikh bin Bas lokacin yana dare Allah ya ji kanshi a Saudiya sai aka taho nan Niger aka yi fira da wani malami ana so ya raddin abin da bin Bas ya faɗa yana bude baki yace to na farko dai shi kanshi bin matsin bid'a ne saboda ai ba haife shi a zamanin annabi ba <laughs> tunda sun ce duk abin da ba ai ba zamanin annabi bid'a ne to ai shi ma bid'a ne ai ai ba zamanin annabi haka haife shi ba kaga wannan ai hauka ce ba maganan karatu ake ba ma magana bace ta ilimi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sayyidina Umar wato ya zara takobinsa wa kala yake cewa man kala inna muhammadan qad mata darabtu unqahu yace duk wanda yace annabi ya mutu sai na cire wuyan shi da takobin nan ana cikin wannan an yi tsaye an yi jingun jingun a ce ma annabin ya mutu ba wanda zai iya faɗa sai ga sai da na abubakar ya dawo sai ya zo ya wuce sai ya fasa idan abubakar ilimin ba. wa kala yace wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin sannan yace ya ayyuhan nasu sai na abakar kenan ya ku mutane man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadin qad mata duk wanda in dai muhammad kake bauta mutu ya mutu amma wa man kana ya abudu Allah ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut in Allah kake bauta ma shi yana nan shi alhayyu ne alqayyum shi yasa ya ce wa annabi wa tawakkal alal hayyin alladhi ka dogara akan Allah rayi wanda baya mutuwa Faƙala umar sai umar yace ka anni ma qara'atu hadhihi alaya kaman ban taba karanta wannan ayar ba walam yakun walakin lam yahduru ma'anaha fil mawqif al kabir yace ma'anarta bai halartar ba a wannan matsayin babba har sai da na abubakar ya karanta sun matakala ala usmanihi sharif fil hujrati sharifa sannan sai na umar ya shiga wajen gawar annabi mai daraja akwai kuma ɗaki mai daraja dakin na Aisha Sun maƙala sannan sai na umar yace ce al buka wa in utila bi muqni alkatbu kadbu ga qimatan min admu'i tallahi ma jara az-zamanu wa la'tada bi ajall min hadha musab wa adwa awju'i yace fuqida an-nabi fa azlama kullu juna wal huzn halla bi kulli qalbin muji'i ma zala bil qur'ani fina hadiyan yahdil anama bi nurihi mutasha'shi ya faɗi wannan yace annabi bai gushe ba yana shiryar da mu da abinda Allah ya aiko shi da shi sannan ya kalli manzon Allah ya faɗa abu wasu abubuwa akan shi yace masa bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da mamata su zama fansa gare ka yace laqad kunta takhutubun nasu ala jiz'i nakhlati yace ka kasance kana hawa kututturen dabino kana wa mutane khutuba walamma an kasuran nasu lokacin da mutane suka yawaita ittakhadhu laka minbara sai aka nemo maka mambari mun san kisar abin da ta faru da annabi ya je akwai kututturen dabino da yake hawa ya kutuba akan shi a masallaci wata mata ta turo yaron ta kafinci ya zo ya ginawa annabi mambari mai matattakala guda uku yace ce haka lokacin da aka gina maka mimbari sai ya zamanto fahanna lakal jizu sai fahanna lakal jizu ilaka sai ku tattura dabinin ya begi wa wada'ata yadaka sharifa fasakata sai da annabi ya sako da kan mambari ya ɗauki hannun shi ya daura akan kututturen dabinin Anas dan Maliku yace sanda yake kuka duk wanda ke garin Madina yana ji annabi ya sako ya ɗora hannun shi kan kututturen dabinin ya lallashe shi ya yi shiru sannan ya koma kan mambari ya ci gaba da kutuba sai da na umar a wannan lokacin ya ce ummatu ummatuka aula bil hanini ilaika ya ce al'ummarka ita ta fi cancanta ke bege a kanka sama da wannan kututun dabinin sannan ya sake kallon shi ya ce bi abi an ta ummi ya rasulallah yace laqad zakkaraka Allahu bil afwi qabla an yadhkura laka bil dhanb yace Allah ya ambace ka da afuwa kafin ya ambace ka da laifi yace afa Allahu an kalima azinta lahu matsala ta faru dan a kwantar wa da annaba hankali sai da Allah ya fara cewa afa Allahu anka am yafi maka amma lima azinta lahu shi yasa alqadi a cikin ashifa yace da Allah ya fara cewa lima azinta lahu dan mai kai masa izini da annabi zai iya suma amma Allah sai da ya fara cewa afallahu anka an yafe maka koma me ya faru amma lima azinta lahu hatta ya bayyana na ladina sadaqu wa ta'lamu al sannan sai da na Umar yake cewa bi abi wa ummi ya rasulullah inna Allah ja'alaka ja'ala ta'ataka ta'atahu Allah ya sanya biyayyaka biyayyaka biyayya ce gare shi فقال سيتي من يطيع الرسول فقد اطاع الله duk wanda ya bi manzon Allah ya ba Allah da haka muke cewa bin na gaba da kaje ba haushi yana cewa bin Allah to mu a gurin mu na gaban shine annabi Muhammad shine wanda in ka bi shi Allah ka bi amma duk wani babba in bai ba Allah ba to biyayya sa akwai matsala kuma kai hankali da ita sannan yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah inna allaha arsalaka akhiral anbiya Allah ya aiko ka karshen annabawa amma wa zakaraka awwalahum sai ya ambace ka a farkon su fa qala sai yace wa iz akadna min annabiyina mithaqahum sai yace wa minka sai aka amfani da ka kuma zamiri na girmamawa a qur'ani Allah sai dai saka yayi amfani da zamiri na kafu haka ake ko anta ko ka amma yanzu wani sai zo dinka ganga ka annabi kira za ka ɗauka wata budurwa ce kuma ya ce a tafaushi shi ne mai kaunar annabin kai maƙiyin shi ne ya ce bi abi an ce ummi ya rasulallah babana da mamata su zama fansa gare ka inna ahlan nar ya ce yan wuta la yatamannauna an yakunu za su yi gurin ina ma a ce sun bi ka wa hum na fin nari a lokacin za su ci ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula ina ma a ce mun bi Allah mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da mamata su zama fansa gare ka in kana Allah qad aqa Musa an daraba bi asa bi asa bi asahul hajara in Allah ya ba annabi Musa mu'jizar da in yadda kike ku dutse da sandarsa dutsen zai dinga zubar da ruwa fanfadarat minha 12 aynan ya ce fa ma za ka bi a'ajab wannan ba shi bane abin mamaki min alma'i alladhi nabaga min baina asabi'ika irin ruwan da kai a a ɗan yatsan annabin aka nemi ruwan to sanan zai dinga kukuguwa shi ba sai ya sa sanda ya daki dutse ba a'a ta ɗan yatsan zai dinga kukuguwa sannan yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah in kana Allahu qad a'ata Sulaiman ri in Allah ya ba annabi Sulaiman iska guduwa shahrun wa rawahuha sha'aru sai ce fa ma za ka bi a'ajab wannan ba shi bane mafi mamaki min al-buraq alladhi rakibta bihi min makkata irin buraka da aka kawo daga makka wa sa'idta bihi ila samawati al-ula daga nan kuma ka tashi ka tafi sammai guda bakwai wa utta min lailatika ka dawo a dare daya wa sallaita al-fajr sannan ka zo ka wa mutane sallar al-fajr a makka wancan gudu hame shaharun wa rawahu hame amma wannan a'a sama ta bakwai aka je dare ɗaya aka dawo ɗaya ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah in kana Allah qad a'ta Isa Isa ibn Maryam ihiya mauta idan Allah ya ba ihiya mauta ya ba annabi Isa dan Maryam rayar da matattu sai ce fa ma zaka bi a'dum min shatil masmuma a wannan ba shi wani abin mamaki irin akuya da aka sa mata guba lokacin da aka ajiye ta gaban annabi ta buɗe baki ta magana ta ce karkaci ni an sa guba a cikina ya ce bi abi an ta ummi ya rasulallah babana da mamata su zama fansa gare ka ya ce laƙad da anuhun ala ƙaumi annabi ya annabi nuhu ya addu'a ta halaka akan mutanen shi faƙala ya ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirina da yara ya ce wa an taƙaddurifta kai kuma an dake ka wa ukurista aka kore ka daga garinku wa uzita aka jima aka cutar da kai wa shujja wa kusirat rubaiyatuka aka yi maka roki aka karya rubaiya naka amma walam tazid ala an qulta allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun amma baka kara ba cewa kake Allah ka shiryar da mutane na dan basu sani ba muna sanar da yaje ta'ifa irin jafa'in da aka mai a can bayan ya samu guri yana zaunawa sai ga mala'ikan dutse ya ce Allah ne ya aiko ni ya ga irin abin da ka ji wa mutanenka da shi da irin su kuma jafa'in da suka ma idan kana so an bani izini kai mun izini kai kuma in ɗauki dutse iya girman garin in je in sake shi babu kuma wanda yake da gamman da zai iya tare shi annabi ya ce Allah Allah ka shiryar da mutane na mutane na ba su sani ba ne ya ce bi abi an ta ummi ya rasulullah Ya ce babana da mamata su zama fansa gare ka yace ta ba ala qisar umrika haƙiƙa an bi ka akan ƙarancin shekarun da ka wajen kira zuwa ga Allah wa qillati da'watika malam ya bulk nuhan ala malam ya tabi nuhan irin abin abinda annabi nuhu ba a bi shi ba ala tuli umrihi wa tuli da'awatihi akan tsawancin da yana kiran mutane zuwa ga Allah wancan shekara ɗari tara da nawa da hamsin amma annabi shekara nawa kiran mutane zuwa ga Allah shekara ashirin da nawa da uku ya ce fa amana ma aka kathirun wa amana ma'ahu wa ma amana ma'ahu illa qalil mutane da dama sun yi imani da kai amma annabi nuhu yan kaɗan ne suka yi imani da shi sannan ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya ce laulam tujalis illa kufu an ilayka ma jalasta da annabi ya ce ba zai zauna da kowa ba a duniya sai tsaran shi gurin daraja da babu wanda isa kuma ya zauna da shi walau lam tuwakil illa kufu allaka ma wakaltana da annabi ya ce ba zai zauna ya ci abinci da kowa ba sai tsaran su gurin daraja da babu wanda isa ya zauna da shi yace walau lam tuzawwij illa kufu allaka ma tazawwasta ilaina da ka ce ba za ka ɗauki yarka ka aurar ba ko ba za ka auro daga wajen wani ba sai tsaranka a gurin daraja da duk duniya babu wanda ya isa annabi ya ɗauki ishe bayan kuma ba zai auri kowa ba ko akwai tsaransa gurin daraja ne ya ce walakin jalastana sai dai ka zauna da mu wa na ka ci abinci tare da mu wata zawwasta ilena ya ce ka aura daga gurinmu sannan an auro daga ka? wa rakibtal hima ka hau jaki wa ardabta khalfaka har ma sai ka ɗauki wani ka goya shi a bayanka ya ce wa za a ta tsa'amaka alal ardi kai ka ajiye abincinka a kan ƙasa ka ci tawadu minka ya rasulallah ya ce saboda tawadu'un da kake da shi da haka kullum nake faɗa nake cewa duk wanda yake son girma to kishi ya girman zai zai samu me kishi ya girma ka yi tawadu daga lokacin da kaji ji kai wata tsiya ce to lokacin kuma Allah zai nuna mutane kai ba kowa ba ne. yanzu dai ga gashi shugaba ga baki ɗaya. haka sai da na umar yake faɗa wannan maganan bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah ya ce wuli da yatiman an haifi annabi yana maraya wa asha kariman ya rayu cikin karamci wa mata aziman kuma ya rayu cikin cikin ainihin wato girma to wannan taskiyar da duk aka faɗa ƙarƙashin balin lahu ya zaki man sha'u Allah ne ga dama ya ba annabi wannan taskiyar shi yasa idan ya faɗa ya ce wato ana sayyidin nasu yau malkiyama da sai ce wala fakara ni ne shugaban kowa da kowa rana alkiyama sai ce ba kuma alfahari yake ba sallallahu alaihi wasallam to don haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wala yublamuna fatila shi yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya tashi tun farko ce mana dama ya rabbana wa ba'as rasulun rasulan yatlu alaihim ayati yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitabu wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul lakin. waye wannan addu'a ga garin makka annabi ibrahim ne addu'a ya ce Allah ka tayar da wani a cikin wannan garin wanda zai zo ya karanta masa ayonka ya sanar da su littafinka da kuma bayani akan littafin ka sannan ya tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau kuma Allah ya karba addu'ar Annabi Ibrahim Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun to shi yasa muke cewa da Allah ya tashi kuwa sai ya ce laƙadi manna Allahu alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani waye masu imanin nan ajin farko su ne sahabbai sai ce id ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya turo manzo daga cikin su tilo alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsu wa yuzakkihim sannan ya tsarkake su daga duk wata ɗabi'a mara kyau wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to idan annabi da Allah ya turo shi da Qur'ani dan yawa mutane taskiya daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau in har shi da aka turo da Qur'anin karanta Qur'anin bai sa yayi tasiri ba gurin tsarkake wasu mutane su zama mutanen kirki to duk duniya babu wanda yace zai karantar da Qur'ani ya iya canja ɗabi'un mutane daga hali mara kyau zuwa hali mai kyau babu to shi yasa zaka samu cikin aqidun masu aqidan zagin sahabbai to bilisanil hal kaman suna cewa annabi fa bai ci nasara gurin karantarwa ba domin yanzu idan aka gina wata makekiyar makaranta a garin Sokoto aka zo aka ɗebo ɗalibai mutum dubu ɗari da sha biyar aka saka sai aka ɗauko wani malami sai aka ce karanta da ɗaliban da ya shekara ashirin da uku da aka zo sai aka samu mutum bakwai ne mutanen kirki a ciki duk wanda aka ba aka ce makin dan Allah wannan mutumin nasara yi a gurin karantawa ko faduwa yi to da haka sai masu aqidan sahabbai suka ce da annabi ya bar duniya sahabbai duk sun yi ridda wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum bakwai ba kuma cikin wanda suka kafarta abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki aisha na ciki hafsa na ciki duk suna cikin kafarai wanda suka kafarta suka bar addinin musulunci kuma gashi Allah ya ce wai zakkihim Allah ya turo annabi ne dan ya karantar da al'umma Qur'ani ya tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau amma su ga su yanzu da tarin tirin mabiya wanda shi annabin bai samu ba kaga bilisanil hal abinda suke so su nuna wa duniya su sun ci nasara a gurin karanta wasu wanda annabi bai ci ba domin annabi ya bar duniya wanda suka rage a musulunci ba su wuce daga mutum uku ba zuwa ainihin wato mutum bakwai wayannan su ne abin da suka ainihin wato rai to shi yasa wannan aqidar Allah ka raba musulmi da ita ba karamin matsala bane ba karamin jarrabawa bane haka ya faɗa ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma duwa yake tsarkake su shine manzon Allah saboda shi Allah ya bashi taskiyar tun da aka bashi taskira sannan sai aka ce ga wasu mutane ana so su yi mai ba su taskiya ƙarƙashin taskiyar da Allah ya masa to sai ka zo ka ce a'a to ai kai baka yadda ba wayannan mutanen munafikai ne sun zauna da annabi zama ne na munafunci kuma cikin munafikan ma kace munafiki lamba ta daya shine abubakar duk wanda yake bibiyan karatuttukan mu wani abin yanzu na bidiyo muke nuna wata rana ma watakila da bukata za ta taso wani ya ce ƙarya ne sai mu zo nan mu haska ka gani in kai da kike ne ba ka jin larabci sai mu kunna na hausa na malaman da ka sani a nan gaje suna zagin sai ka ji ka san akwai wanda zai ci ƙarya yake hayan da shi bai yadda ba ya za a ce ana zagin sahabbai in mutum ya rantse ma da Allah ya ce wallahi ba sa zagin sahabbai to wannan maganar da yake faɗa ɗayan biyu ne wanda ya yadda cewa sahabbai wanda kai kai yadda sahabbai ne shi bai ɗauka sahabbai ba shi yake nufi da su ba sa zagin sahabbai Na haka kai wanda ka ɗauka sahabbai ne shi a gurin shi ba ma musulmi ba ne kafare ne da haka shi wanda ya yadda sahabbai na haka bai zagin waɗannan mutanen Na haka Allah madaukakin sarki ya ce wala yuzlamuna fatila ba za a zalunci mutane fatil ba da haka malamai suka ce al al-fatil kwallon dabino to ba kwallon ba a cikin shi ba akwai wata riga fara ba to ko dan wannan abin Allah subhanahu wata'ala babu yadda za a je lahira ya zalunci mutane akan wannan abu babu yadda za a yi shi yasa in ka yi kokari ka tsarkaka ta hanyar aiki mai kyau a duniya ka gani in ka je ka naɗa wani mutum ka ce tsarkakke ne a wajen Allah kuma ba wahayi Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba to shikenan shi yasa kaga duk wanda Allah ya yi masa arziki wajen fahimtar alqur'ani da sunna akan yan mazan jiya to zai zauna lafiya ne ni yanzu ka ga yanzu banda iko in fito in ce na nan da Allah mala bakar kuma dan aljanna ne ina da iko wani aya a ina Allah ya faɗa ko annabi banda iko yanzu in ce na rantsi da Allah ibnu miya dan aljanna ne da in na faɗi wannan maganan tana buƙatar nasi yanzu wani yana da iko ya ce ya rantsi da Allah dan bude dan aljanna ne a ina Allah ya faɗa ko annabi amma yau in na ce na rantse da Allah Abubakar Siddiqu dan aljanna ne zan yi kafara idan na ce na rantse da Allah Umar dan aljanna ne zan yi kafara saboda me akwai nasi to mu tsayawa muke inda Allah ya tsaya da Annabi ce a tsaya duk wanda ya mutu ya koma zuwa ga Allah idan ba mu samu ta'ayinin sunansa ba daga gurin Allah ko Annabi cewa dan aljanna ne sai mu masa kyakkyawan zato amma sahabbai nasu tunda mun samu to mun tsaya iya nan inda Allah ya tsaye da mu kai kuma da kaje ka nada wani ka bashi aljanna sai ka ce ta babarka ce za a je lahira Allah zai tambaye ka yaushe kuka yi haka da shi kai dai ba annabi bane ba wahayi aka ma bai aka ka sani wannan shine shi yasa duk yanzu ban da iko in ce na rantsi da Allah malam Jafar dan aljanna ne ina da iko me dalili Allah bai faɗa ba ba nasi to irin wannan daga daga irin wannan ne ake gane addinin gaskiya amma ka kalli yadda ake raba mutane aljanna ne sai ka ce wani mangoro haka ake raban aljanna to saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin mu ana nuna mun cewa lokaci ya zamu yi kokari mu tsaya anan. Allah ka sa mu rayu akan Qur'ani da Sunna mu mutu akan su kuma mu tashi da wanda Allah ya turo da wannan alqur'anin da sunnan abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika kar a tashi kamar dakta yana da sanarwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi ah, yan uwa suna ta rubuto wasiƙu na fatan alheri da masu kyau ga malam Allah ya suna ta suna cewa da Allah ma na yi kokari ba ma ya dawo kana wannan magana bai kamata a fara ta cin yanzu ba idan kai masa kyakkyawan tarbo ku nuna masa karimci kun wato ainihin mutum shi na tabbata shi da kansa faɗi zai sake an san gorin gayyata in Allah ya so akwai sanarwoyi guda biyu ta farko bishara ce ga ɗaliban ilimi mala ya zo da niyyar zai gabatar da takaitacciyar daura akan littafin tazinul warakat na Sheikh Abdullahi dan Fodiyo to alhamdulillah mun so mala ya ta hutawa har zuwa wannan lokaci ah, mun lura 20 ga wata da yawan ɗaliban ilimi masu dama suna shiga itikafi to mun zaɓi dai masallacin abu huraira daga 21 zuwa 25 ga wata kuma da azahar zuwa la'asar karfe biyu zuwa 4 za ku wanda ba su shiga itikafi ba za su iya baro wuraren kasuwanci su ko aiki su domin su amfana malam zai sauke wannan littafi in Allah ya so a cikin kwanaki biyar awa goma kenan awa biyu kowace rana daga ashirin da ɗaya ashirin da biyu da uku da hudu ashirin da biyar malam ya ce yana sa ran lokacin zai ishe shi to haka kowa ya kokari ya mallaki wannan littafi kafin ranar ashirin da ɗaya ga wata kuma ya yi kokari a za a masa a masallacin abu huraira domin samun wannan garabasa Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya saka masu da alkhairi sanarwa ta biyu kamar da kuka sani duk inda majalisai na sunna suke a irin wannan wata na karamci da alkhairi ana kokari a dan shirye wani tallafi da agaji domin bayan Allah musamman marayu kuma shekarun da suka fito muna yi Allah ya saka wa malam Kabiru Gombe da alkhairi shi ya bude wannan kofa kuma in Allah so ta bude kenan za a ci gaba da yinta. don haka mun bude kofa a sauran wuraren da muke gabatar da tafsiri ina fatan idan malam zai tuna gobe a karatun yamma Kara sanar da mutane muna buƙatar daga gobe sha shida ga wata da sha bakwai da sha takwas kwanakin na uku duk wanda yake da alkhairin da yake so mu haɗa da namu bayar don Allah ya kawo muna karɓar abinci kowane iri gaba ɗanye ba da fate ba muna karɓar sutura amma mai kyau mun fi son sabuwa amma in bata samu wata wankakka ta fi wata sabuwar ko ba haka ba don shek da yau rigarsa yana jin ba babban cewa, amma dai in kalli wata riga ka san caki sabuwar da za a bayar zaka idan akwai masu kyau aka wanke muna karba haka kuma abin da Allah ya hore na kuɗi kowa ya zo da dan gudunmawarsa kada ka raina abin za zaka bayar rubba dirham sabaqa ata alfi dirham da yawa naira goma za ta ta naira miliyan daraja wurin Allah ko don tsarkin zuciyarka ko don karancin abin ka yadda ka daure zuciya wato ainihin ka ba da gaske abin da kake bukata Allah ta'ala ne ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aljanna nan da kuke fata ba ku samun ta sai kuna bayarwa daga abin da kuke so za ka yi kokari ku cire daga na iyalanmu tufafi namu da na matanmu da na 'ya'yanmu duk idan masu kyau ne masu tsafta ana iya kaɓa amma dai mun fi son sababbi sannan kuma da abinci da kuɗaɗe haka da gobe sha shida jibi sha bakwai da sha takwas da Allah so za mu fito da hanyar da za ka ga wannan gudunmawa da wannan taimako duk kuma da suka san membobi daga cikin wayanda suke mana hidima ko suke taimaka mana babu laifi ko ba lokacin karatu ba a zo da su Allah ya saka muku da alkhairi gaba daya za mu bari malam ya fara tafiya ne ko mu mu riga malam tafiya ne kuka zaba to malam bello malam shadi alhaji malam jikuri mu malam rakiya mu muna nan tukuri sai malam ya hawo motsa. Thank you.